A wasu lokuta mutanen da suka fi kusanta ga marayu ke mayar da marayun tamkar saniyar ware yanayin da matashiyayyar mata Zainabu Abubakar 'yar shekara goma sha bakwai da ta rasa mahaifiyarta ta fuskanta kuma aka mata auren dole. Ka daura aure ban taɓa sanin miji ba, sai da an ka kai na rana. Da an ka kai na rana ranar jama'a cikin ɗaya na kwana don tsaye ni ce ban yarda da shi na ɓoye ba a sake ganina ba sai da an kai kwana. kwana biyar ana wadata ba a san inda nake ba an bani kashi da icci da bulala na ki zama tunda ba a yi auren tsakani da Allah ba nice ni kuma ban so ne ban zama ran da na cika kwana shida da aure ne ran na bakwai rana ya rubuta saki ya ba su na ta gidan babanmu yake ya rance da Allah ko kashi ne yana yi wasu yan uwan dangi na aiwata mummunan halaye kuma ba sa cika yaunin da ya rataye kansu a wajen 'ya'yansu marayu wa'annan marayun wani bin akan bar su sake ba kulawa matashiya zainabu mahaifinta ya yi banza da ita su da ni wata bakwai babana bai damu da ni ba bai taba sa kai kura ɗaya rana ya ce ya nemi ni don ya san halin da ke ciki cikuka na cikuka sannan da na ga wahala ta yi yawa na rasa yadda zan yi da rayuwa ta, na rasa ina na zanna ban taba sanin dosu ba na wani zaune bakin titi wata tsohuwa an aje ta cikin arere ta ina kuka idan na sun kumburi taho tare da ita gidanta. Ta ce ita ba ta iya kora ta dan ɗa na kowa na. Yaro wata dukiya ce da ya kamata al'umma ta tanada yauni ne ga kowane mutum na ya sawa maraye kulawa misalin wagalaci zuwar tsohuwa da ta karbi Zainabu kuma ta bata mazamni. To dan da ka ana aihuwa dan da ka yasuwa baka san da yaka yini baka san da ka kwana ba in yanzu yarinya ga matsala ta samu da gare ta a uban gaca ne ni ko ni rike ta ina nan zaune da ita lokacin da Allah sa uban zuciyar shi ta huce ina zuwa da ita tana yawace yawace ni ko ni rike ta ga gidana ga ta nan tunda ko uwarta ya rabu da ita bai son ta bai son yatta. Yara su ne makomar gobe ta ƙasa ya zama wajibi al'umma ta ɗaukulawa ga wannan jansin.